عبده ورسوله أما بعد السلام wa ورحمة الله وبركاته للرياض الذكر والذاكر يقوى masu albarka kamar yadda muke gabatarwa a cikin wannan jerin jiyar silsila samu wanda muke bayyana falalar ambatan Allah da kuma falalar ma'abuta ambatan Allah idan ba a manta ba muna cikin gaban bayani game da mahimmancin sallah da kuma irin yadda Allah maɗaukakin sarki mahalicinmu mai kowa mai komai ya girmama al'amarin sallah haka mun ji bayanai game da girman al'amarin wannan ibada da sallah a bakin a cikin hadisin siyayyen halitta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a yau za mu karanto mana wasu maganganu ne da aka samu daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda shi ma yake nuna irin yadda suka ɗauki hannu suka fahimci al'amarin sallan nan kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya karantar da su sannan mu cike da wani jan hankali da shi a wannan malami shi ma yayi a karkashin waɗannan bayanai da zamu ji a yau din nan insha Allah malam ya kawo lafazi daga Umar dan Khattab a inda yake cewa wa an sahabati radiyallahu anhum fi hadha al-ma'na atharun kathira akwai maganganu masu dimbin yawa da aka samu daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke nuni zuwa ga muhimmancin kula da sallah da kuma hadarin da wanda yake wasa da sallah yake fuskanta malam yace maganganu ne masu yawa asarai ne masu yawa minha ga wasu daga ciki ما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال yake akwai wanda aka samu daga sahabi Umar dan Khattab khalifan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama na biyu Allah ya kara mushi yadda lallai Umar yana cewa la hazza fil islam liman taraka as jama'a duk wanda ya da sallah ba shi da wani rabo na musulunci ma'ana kwata-kwata duk wani abu da ake sa ran mutum zai samu sakamakon musulunci to duk wanda baya kula da sallah ba shi da wannan rabon ko daya ishara akan ba musulmi bane kenan Allah ya kiyaye wa qala radiyallahu anhu a wani wajen Umar dan Khattab yana cewa la islama liman taraka salah babu musulunci ga duk wanda ya watsi da sallah musuluncin baki ɗayan shi babu ita kaga mu tamkar mutum bai da bambanci kenan da irin waɗancan kafirai ko kuma waɗanda muka ji a cikin wancan hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallama su fir'auna da qaruna da makamantansu Allah ka tsare mana imanin malam yace kun ga wannan magana kaka dauka magana ne kawai wanda Umar ya faɗe shi shi kuma a matsayin shi na sahabi ta zai faɗi haka yace qalaha bi mahdharin min as-sahaba ya faɗi wannan magana a wajen da sahabbai da yawa suke zaune ne yayi wannan karatu kuma babu ɗaya daga cikinsu da ya mishi inkarin wannan magana walam yunkir anhu ahadun minhum ba ɗaya daga cikinsu da ya musu wannan abun kenan haka abun karatun suka gado shi daga manzon Allah kenan sallallahu alaihi wa sallam cewa duk wanda yake watsi da sallah to ba shi ba musulunci Allah ya kiyaye bal qala misla qawluhu hadha ghayru wahidin min as-sahaba malai sai akwai wasu sahabban ma da suka faɗi wannan magana kwatankwacin irin nashi dinnan daga cikinsu ya ce akwai mu'azu bin jabal tun gane sahabi mu'azu ɗan jabal babban malami daga cikin sahabbai wa abdurrahman bin auf da sahabi abdurrahman dan auf ɗaya daga cikin mutane goma nan da annabi ya lissafa yan aljanna wa abu huraira da madugun hadisi abu huraira abdurrahman dan sahar ad-dausi Allah ya kara musu yadda baki daya wa abdullahi ibn mas'ud haka sahabi abdullahi dan mas'ud shi kam za zo ka ji wani lafazin magana shi ma da ya faɗi yanzu game da wannan al'amari ta sallah mana yace wa ghairihim da ma wasu sahabbai masu yawa radiyallahu anhum ajma'in Allah ya kara musu yadda baki daya wa qad rawa muslim fi sahihi al-imam muslim shi ma ya roki hadisi ko kuma asari a cikin sahih dinsa duk da zamu ji asari ne daga sahabi amma yana da hukuncin raf'i daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda malaman suke cewa magana ne wanda ba zai yi sahabi ya faɗe shi kawai da ra'ayin shi ba to a ka'ida irin waɗannan maganganu ana ba su hukunci na in wato magana daga annabi ne sallallahu alaihi wa sallam yace ana abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu daga sahabi abdullahi dan mas'ud Allah ya kara mishi yadda qala bari ku ji abin da yace man sarrahu an yalqa Allah gadan muslima duk wanda yake farin ciki ya haɗu da Allah gobe idan ya ce gobe baya nufin gobe juma'a ko asabar ko lahadi yana nufin gobe gobe alkiyama irin yadda lafazin alkur'ani yake da ibara da wannan kalma ta gobe misali faɗin Allah madaukakin sarki sayalamuna gadan man alkazzabul ashir da makamantansa a cikin alkur'ani to goben yana nufin ranar tashin alkiyama da kowa zai haɗu da Allah mahalicin shi kuma ya je fuskanci sakamakon aikin da ya aikata sai ce to duk wanda yake farin ciki ya haɗu da Allah salin alin yana musulmi to falyuhafiz ala hadhi haula salawat ya kula da waɗannan salloli biyar jama'a sallolin nan da annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya farlanta mishi su ya kawo wa al'umman nan tamu ta musulunci to ya kula da su gabaki ɗayan su sallar subahi ne sallar azhar ne la'asar ne magariba ne isha ne to a kula da su in ka kula da su to da izinin Allah za ka haɗu da Allah lami lafiya ba tare da an samu matsala ba ya ce ka kula da waɗannan salloli haifu yuna jabihinna a duk sanda ka ji an kira sallah kada kai wasa da su ai fil masajid to me yake nufi da ka kula da su shine ka tashi daga inda ka ji kiran sallan nan ka zo masallaci ka zo ka idar da wannan farilla ta sallan da aka kira sai ce fa inna allaha shar'a li nabiyikum sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sunan al-huda domin Allah madaukakin sarki ya sunnanta wa annabinku manzon Allah kenan sallallahu alaihi wa sallama sunna wadda take tafarki ne ta shari'a sai ce wa innahunna min sunanil huda waɗannan sallolin kuwa to suna daga cikin tafarkin shari'a da Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo ya nuna musu ya karantar da su sai ce walau annakum sallaitum to kun sa abin da ya sa ya kawo duk waɗannan maganganu a matsayin shimfiɗa an yi sallan farilla ne jama'a da aka idar sai ya ga wani mutum wanda bai zo sallan jam'in ba ku ji fa yayi yi sallan kamar yadda aka yi tambaya ina jin ajiyan ba a manta ba wani ce zai iya tara iyalan shi su rinka yi a gida muka ce eh yayi amma kuma yayi laifin rashin zuwa ni. to shine irin abin da ya faru Abdullahi dan masudi ya ga wani bai zo sallar jam'i ba shine ya faro wannan shimfiɗar cewa jama'a in kana son ka haɗu da Allah salin alin kana musulmi to ka kula da sallolin nan a jam'i a masallatai yace domin wannan shine tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da shiriyar shi sai yace walau annakum sallaitum fi buyutikum kama yusalli hadha al-mutakhallaf aw hadha al idan da ɗaya daga cikin ku zai koma ya rinka yin sallan shi a gida kamar yadda wannan yayi sallah a gida sai ce la taraktum sunnata nabiyikum yace wallahi za ku yi watsi da sunnan annabi abinda manzon Allah ya karantar to za ku yi watsi da shi sai yace walau taraktum sunnata nabiyikum da balaltu in ko kuka yi watsi da sunnan annabinku to wallahi za ku bata za ku bar tafarki na shari'a ku koma kan tafarkin bata Allah ka tsare mana imanin sai ce wa ma min rajulin ku sani cewa babu wani mutumi ya tatahharu fa yuhsinu at-tuhura da zai yi tsarki kuma ya kyautata tsarkin shi ya alwala ya amidu ila masjidin min hadhihi masajid sannan sai ya kamo hanya ya taho ɗaya daga cikin masallatai da ake sallolin jam'i. illa kataba Allahu lahu bi kulli khatwatin yahtuha hasana face duk takun da kake yi sai Allah ya rika rubuta maka lada akan kowane tattaki da kake yi zuwa masallaci kaga tun kafin ma ka zo kai sallar darajar ka na samun ɗaukaka a wajen Allah maɗaukakin sarki kaga ashe sallan da kake yi kanka kake yi wa Allah ka samu dace sannan sai ce wa yarfa'u biha daraja sannan Allah zai rika ɗaukaka darajan wannan bawa wa yahuttu anhu biha sayyi'a kuma Allah yana kankarewa bawa zunubi sakamakon wannan tafiyar da yake kaga wannan ya ɗauko maganar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam da annabi ke cewa duk taku ɗaya Allah na ɗaukakan darajanka duk taku ɗaya Allah na kankare maka zunubi sannan sai ya ce wala aiki na? ya ce wallahi haƙiƙa mu sahabbai a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mun wayi gari ga yadda muke tunani ya'ani ashabar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يتخلف عنها إلا babu wanda muke gani yana kin zuwa jami'i face sai munafiki wannan na daga hanyar da sahabbai suke fahimtar wane ne munafiki a cikin su domin Allah ya sifanta su a cikin alkur'ani idan qamu ila salati qamu kusala in ma za su zo sallar zaka ga su cikin kasala ne ba sa jin karsashi a jikin su saboda za su zo ibadar sallah yura'una nas kuma suna yi ne kawai don su nuna wa mutane riya wato dariya suke yin wannan sallar wala yadhkuruna Allah illa qalila in suka shiga sallar ma ɗan kaɗan ne za su ambaci Allah to yana daga cikin hanyoyin da sahabbai suke makin munafukai a cikin su waɗanda suke jam suke ja baya suke nesa daga ainihin wato sallolin jami'a masallatai amma ka ga mu yanzu a yau fa Allah madaukakin sarki ya kiyaye Abdullahi dan Mas'ud ya ci gaba da cewa wa laqad kana ar-rajulu yu'ta bihi yuhada bainar rajulaini hatta yuqama fi qasdi Allahu akbar yace wallahi mu sahabbai domin mu ainihin wato kiyaye kawunan mu daga wannan hali na munafunci ko da mutum bai da lafiya ne sai ya nemo abokan shi guda biyu ko wasu mazaje guda biyu sai ce su aimo su kama shi a kafada wannan ya kama shi ta dama wannan ya kama shi ta hagu yana tafiya yana jan kafa saboda rashin lafiya ba ma zai iya tafiya ba saboda ne saboda dai a kawo shi ruwa shi da sallar jam'i a masallaci in an gidar sai sake da shi akan haka ka duba fa ga wanda yake da uzuri na rashin lafiya amma saboda sanin muhimmancin zuwa sallar jam'i, ba zai haƙura ya zauna a gida ba amma mu yanzu mutum ba wani uzuri kawai sai zaman shi ba ma zai fito ya sallar ba Allah ya kiyaye to bayan da malamin ya kawo wannan sai ce jama'a fa idza kana hadha sha'nu man lam yashhad as-sala ma'a al-jama'a idan wannan shine ɗabi'an wanda baya zuwa sallar jam'i a cikin sahabbai yadda suke ɗaukan shi wato munafiqan ma'luman nifaq za su hukunta shi a matsayin munafiki wanda munafuncin shi ya zama a bayyane fa kaifa idan bitariki laha me kuke tunani game da wanda kwata-kwata shi ba ma sallan yake ainihin wato kin zuwa a jam'i ba yayi watsi ne da sallan gaba daya nasallallahu al'afiya wa salama yace Allah ka ka zaunar da mu lafiya Allah ka sa mu cikin aminci to anan ne sai malam ya kawo wannan magana mai matukar muhimmanci yace jama'a abun mamaki ya kai abun mamaki a waɗannan zamunna namu yace a cikin anguwannin musulmai akwai mutanen da za a rinka ganin su in gari ya waye kamar yadda kowa ke fita ya je wajen neman sana'a da neman aiki da kaza da kaza za ka ga shi ma yana fita amma za a iya ba da shaidan ba a taɓa ganin shi a sallar jam'i a anguwan ba ba don ba sa mana ba don ba shi a lokacin da ake sallar ba ana ganin sanda zai dawo ya shige gida da ya shige gida shi kenan bai taɓa zuwa sallar subahi ba bai taɓa zuwa sallar azahar ba la'asar bai taɓa yin wani sallah a jam'i ba kuma yana rayuwa tsakankanin musulmai shi ma musulmi ne ya ce abin mamaki da takaici za ka iya ganin a cikin gidan akwai waɗanda su suna ma fitowa sallar amma shi ne dai kawai ba zai zo ya sallah ba za ka je ka ga cikin matsaba namu na musulmai akwai waɗanda ana iya shaida irin wannan shaidan a kansu wannan wani irin rayuwa ne muke yi jama'a duniyan kwaya nawa ne kullum kana wayan gari ka ji an ce wane ya rasu wane ya rasu wane ya rasu kai in ka rasu baka tunanin ne zaka tattala wa kanka dan gobe Allah ya ce wal tanzur nafsun ma qaddamat li gadi kowane rai yi tunanin me ya shirya wa kanshi gobe akwai wani bawan Allah jiya jiyan nan ake bani labarin shi a nan tsallake bai daɗe da dawowa ba an ce kwana kwanan nan ya dawo wani babban ma'aikaci ne a nan jihar aka ce shi ma faɗi ya rasu yau asabar ko yau ne za a ɗaurin auren yan shi jama'a kila wasu ku san shi yau ɗin nan jiya ya rasu a duniyan kenan ba jama'a an nan nan tsallake mu ina da yakinin a cikin mu a akwai wanda yake da labarin kuma ya san mu sama to me me duniyar jama'a an shirya komai yau din nan asabar za a yi ɗaurin aure shi jiya yake ku nan ba rashin lafiya ba ba kaza ba ba kaza ba to yanzu iya abin da ya a duniya fa shi zai je ya tarar to mu ma mai tunanin haka kanmu na haka jama'a as-salatu as-sala kamar da manzo Allah wasiyar shi kenan na ƙarshe a da zai ainihin wato yi ban kwana da duniya daga cikin abin da manzo Allah ya ta maimaitawa as-salatu as-sala ya ummata Muhammad wa ma malakat aymanukum sallah sallah ku kula da sallah ku kula da bayin da Allah ya sanya a ƙarƙashin ku ku kiyaye musu mutuncin su kar ku zalunce su kar ku yi musu abin da kaza da haka annabi ya ta maimaitawa har magana ya daina fita daga ainihin mato muryan shi ya daina fita aka daina jin abin da ke cewa amma kun ga yanzu da mutane suka mai da al'amarin sallah ubangiji Allah ka tsare mana imani jama'a insha Allah a nan mu saurara in Allah ya kai mu gaba na gaba za mu zo mu ainihin wato jarka daga wannan waje muna roƙon Allah madaukakin sarki ya karɓa mana wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am na'am musamman na'am ga mutum ya zo aikin na'am ga an jira sallah na'am gama sallah an gama komai na'am gama kuma eh ya da aka yi na masa mai zuwa na'am shi ne shi to na ɗaya dai akwai a fatawoyi da malamai suka bada musamman irin wannan zamani da muka wayi ganmu muka samu kanmu a ciki na rashin tsaro da kuma hali na ɗarɗar kamar yadda ake cewa kuma shari'ar musulunci ya kawo ka'ida game da salatul khawfi sallar tsoro to idan aka shiga irin wannan yanayi to malamai suka ba da fasawa cewa ana iya samun waɗanda suke ma'aikata tsaro ko jami'an tsaro su ta rinka ainihin ba da tsaro a lokacin da ake gabatar da ibadar sallan su kuma su yi su kawo ma'ana fi da'in nasu sallan daga baya ko kafin lokacin ina fata an gane to a ƙarƙashin wannan ne suke shiga insha Allah amma idan ba ka da ainihin wato wani a uzuri ko wani lalura kai to babu dalilin da kai za ka ana sallah ka ki zuwa kai sallah ina fata an fahimta Allah ya sa mu dace jama'a za mu saurara ne insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi